Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه يشاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran ya fara watsa shirinsa na safiyar yau Alhamis kuma Tahir ne zai kasance tare da ku a wannan zangon. Ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su. Bayan wani gabatar da muna dauke da labaran duniya da dumi su. Daga nan sai sauran shirye-shiryen mu wanda suka hada da duniyar mu a yau. Muryoyin masu sauraro, mu koyi harshen Farisanci da kuma Afirka a yau.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 agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato Sha ɗaya da minti ashirin zuwa Sha ɗaya da hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita shida kilohas dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin ashirinmu na dare kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da minti ashirin zuwa bakwai da minti ashirin agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 11870 za kuma ku iya sauraren shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. da masu sauraron su kuma ga mushtaba adam ya shigo tare da labaran duniya da dumidumin su. labarun duniya da farko ga kanunsu kungiyar hezbollah ta labanan ta harba makamai masu linzami fiye da 80 akan haramtacciyar kasar isra'ila kasar cuba ta bayyana haramtacciyar kasar isra'ila a matsayin kasa 'yan ta'adda shugaban kasar najeriya ya yi umarni da a kama masu hannu a kisan mutane fiye da 100 a jihar plateau to yanzu ga cikakkun labarun ƙungiyar hezbollah ta ƙasar lebanon ta harba makamai masu linzami fiye da 80 akan haramtacciyar ƙasar isra'ila a jiya laraba ƙungiyar hezbollah ta kai wa sassa daban-daban na haramtacciyar ƙasar isra'ila hare-hare da makamai masu linzami 80 da kuma jiragen sama marasa matuƙi. yankunan da hare-haren na hezbollah suka shafa sun hada da madari'u ushiba da ke karkashin mamaya da jalilul a'ala da kuma kiryar shimona sanarwar ta kungiyar ta hezbollah ta kunshi cewa sun harba makamai masu linzami talatin a kan sansanin 'yan shara wuri zauna na kiryat shimona a matsayin mayar da martani a kan harin da sojojin haramtacciyar kasar isra'ila suka kai wa garin bintu jubaini bugu da ƙari wani bayanin na ƙungiyar hezbollah ya ce sun kai wani harin a kan rundunar musamman ta sojojin mamaya a yankin duhair sai kuma wani gungun sojojin na mamaye a kusa da ra'asun na'ura waɗannan hare-haren da suna zuwa ne a ci gaba da taimaka gwagwarmayar inu da ƙungiyar hezbollah take yi da kuma mayar da martani akan harin da sojojin mamaya suka kai wa garin bintu jubail da ya sanadiyar shahadar mutane uku cuba ta bayyana haramtacciyar kasar isra'ila a matsayin kasa 'yar ta'adda a cikin wani saƙo a shafin x da shugaban ƙasar ta cuba miguel diaz canel ya wallafa ya ce kisan kiyashin da 'yan ta'addan isra'ila ta aikata a kan wato gaza abun kunya ne ga dukkanin bil'adama har yaushe za a sa ido a kan haka har yaushe za a sami 'yancin yin kisan kai cuba wadda ba za ta taɓa kasancewa a cikin masu halin koyon kula ba tana ɗaga murya don kare falasino a makon da ya gabata ne dai majalisar dokokin cuba ta yi allah wadai da kashe dubban falasinawa a zirin gaza fiye da kashi saba'in na yara da mata sakamakon har-harin na kisan kare dangi da haramtacciyar kasar isra'ila take kaddamarwa kan al'ummar na gaza shugaban kasar cuba ya bayyana cewa halin da ake ciki a palestino ba abu ne da aka fara yanzu ba yanayi ne na tsawon shekaru 75 da aka mamaye kasar palestino aka fara yi musu wani sabon mulkin mallaka. kuma abinda falasinawa suke gwagwarmaya ce ta kwatar 'yancinsu da kare kawo kansu to kuna tare da radio boh hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran iran ta gargadi haramtacciyar kasar isra'ila da ta saurari martani a kan kisan da ta yi wa kwamandan irgc a syria jakadan iran a majalisar ɗinkin duniya amir sa'idi ironi ya yi tur da munanan ayyukan da 'yan sahiyoniya suke aikatawa da kuma kisan gillar da suka yi wa mai ba da shawara akan harkar soja ga kasar syria shahid sai da radi musawi tare da jaddata cewa iran din tana da haƙƙin mayar da martani bisa dogaro da dokokin ƙasa da ƙasa jakadan na iran a majalisar ɗinkin duniya ya kuma ƙada cewa iran ɗin za ta zaɓi lokaci da kuma wurin da za ta mayar da martani a kan haramtaccen ƙasar isra'ila al'ila yau jakadan na jamhuriyar musulunci ta iran ya aiki da babban sakatar majalisar ɗinkin duniya antonio guterres wasiƙa a ranar talata 26 ga watan nan na 12 shekara ta 2023 da a ciki ya yi masa ishara da hare-haren ta'addanci da haramtacciyar kasar isra'ila take kaiwa a syria jakadan na iran ya bukaci ganin majalisar ɗinkin duniya ta yi tir da hare-haren ta'addancin na haramtacciyar ƙasar isra'ila take kaiwa a cikin wannan yanki tare kuma da tilasta mata bin dokoki domin ayyukan 'yan sahayoniya suna a matsayin barazana ce ga zaman lafiya na duniya a ranar litinin da ta gabata 25 ga watan 12 na wannan shekara ta 2023 haramtacciyar kasar isra'ila ta yi wa said radimu sauyi kisan gilla a syria gabanin shahadar tashi ya kasance mai bayar da shawarwari ga kasar syria da kuma kawancen gwagwarmaya shugaban kasar najeriya ya buƙaci da a kame masu hannu a kisan mutane 115 a jihar plateau shugaba bola ahmad tinubu ya umarci hukumomin tsaro su duk mai yiwuwa su cafko maharan da suka kashe mutane 115 a jihar plateau a ranar jajibirin kirsimeti ne da 'yan bindiga suka kai farmaki a wasu yankuna sama da goma sha biyar a ƙananan hukumomin bokos da barikin ladi tare da kashe mutane 115 maharan na ranar lahadi sun kona gidaje akalla 200 suka sace kayan abinci suka lalata dukiya mai tarin yawa kawo yanzu dai babu wanda ya ɗauki alhakin kai waɗannan har-haren shugaban ƙasar najeriya ya yi tar da harin sannan ya umarci hukumomin tsaro da su gaggauta shiga yankin su kuma kamo waɗanda suka yi wannan ɗanyen aiki sanarwar ta ce shugaban ya ba da umarnin tura kayan agaji yankin domin rage wa al'ummar daɗin halin da suke ciki shugaba tinubu ya jajantawa gwamnati da al'ummar plateau tare da bawa 'yan najeriya tabbaci na cewa waɗanda suka yi wannan aika-aika ba za su tsira ba hare-haren da aka fara a bokos sun fantsama zuwa barikin ladi inda aka gano gawakin mutane talatin a cewar shugaban karamar hukumar dan juma da kil to ƙarshen labarin duniyar kenan madala yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin nan na duniyar mu a yau Duniyarmu a yau. Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cin wata fitowar ta shirin duniyarmu a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa da suka hada da wannan yanki na yammacin Asiya. To a yau za mu yi tsokaci ne akan hanyoyin da ya kamata Falasɗinawa su yi amfani da su. domin kare nasarorin da suka samu a fagen gwagwarmaya da 'yan mamayar haramtacce kasar isra'ila da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana babban nauyin da ya rataya a wuyan dukkanin kungiyoyi da fitattun 'yan siyasar falasɗinu a wannan lokacin shine su tabbatar da cewa nasarorin da aka samu a fagen daga ba su tafi a banza ba su yi duk abin da za su iya a wannan lokacin domin shigar da kayan agaji zuwa gaza da kuma dakatar da yakin da ake yi ba tare da wasu sharuɗa ba abin da ya faru a ranar 7 ga watan oktoba wani gagarumin sauyi ne a tarihin gwagwarmar al'ummar falasɗinu wannan ko ta tabbatacciya hakika ce da babu yadda za a iya kore ta a wurin masu goyon bayan ayyukan gwagwarmaya da masu adawa da isu gabanin bakwai ga watan oktoba layin siyasar da ake tafiya a kansa a falasɗinu ya ci karo da bango domin babu ci gaba da aka gani a ƙasa yarjejeniyar oslo ta kai ga magarar tukewa domin ana gab da kulle yarjejeniyar diplomasiya tsakanin haramtacciyar kasar isra'ila da saudiya shugaban ƙasar amurka joe biden ya kusa shirinta samun nasara ta diplomasiya a wannan fage an riga an cimma wasu jinoyi a tsakanin saudiya da amurka masu yawa kamar yadda dr hassan nafi'a ya rubuta a cikin wata ƙasidarsa daga ciki da akwai baiwa saudiyar damar kafa shirin amfani da makamashin nukiliya na ruwan sanyi da ta ce uranium a cikin saudiya din hakanan kuma ba ta kariya da amurka za ta yi ta fuskar tsaro sai dai kuma idan har za ta ci wannan lada na kuturu fato dole ta yi masa aski abin da ake so ta aikata shine kare manufofin amurka da yammacin turai a cikin wannan yanki na yammacin asiya saudiyan ta kuma nisanci mu'amala ta kudda kudda rasha ko kuma china sannan kuma ta kulla alaƙar diflomasiya da haramtacciyar ƙasar isra'ila saudiya ta amince da dukkan waɗannan sharuɗan bisa cewa aƙalla isra'ila ko da a zahiri ta fara yin wasu ayyuka da za su nuna an kama hanyar kafa daular falasɗinu ya fito a fili cewa saudiya ta yi watsi da tsohuwar shawar da ita ce ta bijiro da ita a yayin taron ƙasashen larabawa da aka yi a beirut a shekara ta 2002 wanda yake cewa isra'ila za ta janye daga yankunan da ta mamaye na larabawa saboda su kuma baki ɗaya su kulla alaƙar diplomasiya da ita to an waye gari kusan duk larabawan yanzu musamman wanda suke a wannan yankin na gabata tsakiya mafi yawancinsu sun kulla alaƙar da haramtacce ƙasar isra'ila ba tare da ta janye daga dukkanin wuraren da take mamaye da su ba. da a ce an kulla wannan yarjejeniya tsakanin saudiya da haramtacciyar kasar isra'ila to da batun makoman falasinawa da haƙoƙinsu sun shiga wani yanayi na suma koma mutuwa a dalilin haka da akwai buƙatar wani abu mai ƙarfi da zai girgiza wannan abu da sake farfado da shi saboda a sake dawo da tunanin baiwa falasinawa haƙoƙinsu. abin da ya faru a ranar 7 ga watan oktoba ya girgiza haramtacciyar kasar isra'ila da kuma tunanin al'ummar duniya baki daya ya sake dawo da batun palestino kamar ranar farko da aka kirkiri wannan haramtacciyar kasa duniya ta sake fahimtar girman zalimcin da ake yi wa al'ummar palestino a tsawon shekaru 75 ba kuma ɓoyen abu ba ne cewa ƙawancen gwagwarmaya da ya kunshi falasinawa hezbollah da lebanon iraki da syria suna da shirin yi wa isra'ilan rubdugu a wata rana a nan gaba kowace kungiya za ta tarbo yaƙi ta kuma kutsa cikin ino da ke ƙarƙashin mamaya da ƙwace iko da shi duniya ta ji bayan da sayi da hassan nasarla ta yi a wani lokaci a baya kaɗan na cewa rundunar redwan ta zaratan mayakan ƙungiyar ta hezbollah tana cikin shirin ko ta kwana idan aka ba ta umarni da ta kutsa yankin jalil cikin falasɗinu da ke ƙarƙashin mamaya ta 'yantar da shi a lokacin da hakan ta faru su ma ƙungiyoyin gwagwarmaya na falasɗinu za su kai nasu irin wannan farmakin ya zamana an takura 'yan sahayoniya a cikin wani tsukakken wuri da bude musu kafa ɗaya ko biyu da su fice su koma inda tun asali dama daga can suka fito abinda aka rika tattaunawa bayan ranar bakwai ga watan oktoba shine me yasa hamas ta yi gaban kanta ta aiwatar da wannan shirin ta gefe ɗaya ba tare da sanar da sauran abokan gwagwarmaya ba kowa ya ji sai da hassan nasarar shugaban kungiyar hezbollah a jawabinsa na farko bayan harin bakwai ga oktoba yana faɗin cewa ba su da labarin cewa hamas za ta kai wannan harin amma kuma sun ji daɗi sosai sun kuma yanke shiga ciki domin taimakawa da kai ɗauki wasu makusantan dukkanin ɓangarorin biyu na gwagwarmaya na hezbollah da kuma hamas sun shaƙo da kuma sanar da duniya irin tattaunawa ta gudana a tsakanin ɓangarorin biyu bayan wancan harin an yi tattaunawa ta keke da keke tsakanin 'yan gwagwarmayar akan abin da ya faru hamas ta ce ta yanke kai harin ne saboda ana gab da kullar yarjejeniya tsakanin saudiya da haramtacciyar kasar isra'ila idan ko har hakan ta faru to batun ino da makomarta sun shiga bacci mai tsawo idan ma ba abin da shi ba don haka suka zartar da cewa za su kai wannan farmakin domin takawa batun kulla alaƙa da haramtaccen ƙasar isra'ila da larabawa suke ta yi birki su kuma sake dawo da batun fadas ino a duniya tsakanin tunanin al'umma tabbas abin da hamas din ta yi a ranar 7 ga watan oktoba ya cimma waɗannan manufofin biyu masu muhimmanci bugu da ƙari an ga wallan haramtacciyar ƙasar isra'ila da kuma fahimtar cewa ba komai ba ce sai huluko wacce take rayuwa a kan taimako da ƙarfin ƙasashen turai a ƙarƙashin jagorancin amurka hamas ta yi nasarar kawar da hankali da tunanin dukkanin ƙungiyoyin leƙen asirin haramtaccen ƙasar isra'ila ta yadda ba su iya sanin abin da take shiryawa ba ta kuma sake nuna cewa takin da haramtaccen ƙasar isra'ila take bayarwa na cewa sojojinsu ba a yin galaba a kansu ba komai ba ne sai almara domin bayan ta kashe da dama daga cikinsu a wannan rana ta kuma kama wasu a matsayin farsunonin yaƙi saboda a yi musaya da su da falasinawa to wata nasarar da ƙungiyoyin falasinawa da suka hada da hamas suka samu su ne tsayin daka na kusan watanni uku a gaban kayan yakin da babu irinsu da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta mallaka su kansu al'ummar falasɗinu fararen hula sun yi wannan tsayin dakar da kusan za a iya cewa a cikin kowane lokaci a sa'o'i 24 ana yi musu kisan gilla ba kuma a gaza ne kadai al'ummar falasɗinu suka yi tsayin dakar ba har ma da sauran yankunan yammacin kogin jordan da suke fuskantar munanan har-haren 'yan mamaya a bisa waɗannan dalilai ya zama wajibi ga dukkanin masu aiki a fagen siyasar falasɗinu da su zage damtse wajen tabbatar da nasarorin da aka samu saɓanin da yake a tsakanin masu tafiyar da gwamnatin ƙware kwaren falasino da 'yan gwagwarmaya bai kamata ya sake dawowa ba ya kamata a ce tun farkon wannan yakin da haramtaccen kasar isra'ila ta shelanta akan al'ummar falasinu bangarorin biyu sun yi aiki tare domin hana haramtacciyar kasar isra'ila cimma kowace irin nasara a fili yake cewa haramtacciyar kasar isra'ila tana adawa da kuma gaba ne da dukkanin falasina masu fada da mamayarta da makamai da masu yin hakan a siyasance a wurinta su duka barazana ce ta samuwa a tsakiyar wannan yakin da haramtacciyar kasar isra'ila take yi da gaza an ji benjamin netanyahu a fili yana faɗin cewa bambancin da ke tsakanin hamas da gwamnatin palestinin shine hamas tana son rusa isra'ila da gaggawa yayin da fata take son ganin hakan ta faru cikin ruwan sanyi to ma sauraro za mu dasa aya a nan saboda ƙurewar lokaci da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara kafin mu karkare baki ɗami ban kwana da ku muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya. thank you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 Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio BOH Jamhuriyar Musulunci Iran sunana Kwamar Tiliyasu Yakuba Rigawa daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. To game da dama da kuke ba mu ke tofa albarkacin baki mu zan yi amfani da wannan dama na mika sakon jajena ga al'ummar yankin arewa maso yammacin Najeriya baki daya musamman jihar Zamfara da Katsina da Sokoto da Kebbi da naija da Kaduna. Muna addu'a Ubangiji Allah ya ji kan waɗanda suka mutu sakamakon hare-haren 'yan bindiga waɗanda suka yi raunuka Ubangiji Allah ka ba su lafiya waɗanda suke a hannun 'yan bindiga bindiga ubangiji allah ya kubutar da su kuma muna kira ga gwamnonin jihohin arewacin najeriya musamman na yankin arewa maso yammacin najeriya ya kamata su gaggauta haɗa kai da gwamnatin tarayya su kawo karshen wannan matsala ta rashin tsaro da ke addabar al'ummar yankin arewa maso yammacin najeriya da ma mu najeriya baki ɗaya na gode sashen hausa na rediyo voh jamhuriyar musulunci iran sunana kwamar tiliyasu yakuba digawa daga jihar bauchi a tarayyar Najeriya ku tashi lafiya BOH mun gode. Assalamu alaikum radiyon jamhuriyar musulunci na Iran. Sunana Usman Dan Fodiyo layin dangana a sabuwar kasuwar dole da magaram Nijar. Eh gaskiya ya kamata a ce hukumomin jihar da magaram su duba wani abu da 'yan sanda na jihar da magaram suke yi na takurawa masu ababen hawa musamman ma za a ga karfe goma karfe tara na dare wa 'yan sanda musamman na shiya ta biyu sun shigo cikin lunguna suna kaman masu ababen hawa. Nike ga a matsayinsu na 'yan sanda kamata su kula da harkar tsaro musamman ma a wannan lokacin na sanyi da ake wa mutane sace-sace musamman ma tsakar dare za a ga masu ade da sahu an cire musu tayoyinsu ya kamata a ce sun kula da wannan bangaren ba kama ababen hawan bayan allah ba talaka abin tausayi na gode ni ne usman dan fodiyo layin dangana a sabuwar kasuwar lori da magaran nijar Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu Radio BAH, radiyon Musulunci da ke Iran da farko sunana Malam Kabiru da ke nan mara dan guri kusa da makarantar malam abba jamhuriyar niger to alhamdulillahi wannan matakai da ya kamata yan horar hula da suka yi magana bisa kan ya kamata kenan horon shi a hidda ta daga zancen iranian wannan abu ne mai kyau tunda duk mutumin da ya rabu da kai to bai kamata ba kuma yana karkashin arzikinka kuma yana maka zagon kasa kenan sai abin da ya ga dama in haka ne ba rabu da horon shi wajen iranian ba to har yanzu kenan ana nan kuma abin da muke so duk wata alaƙa da abin da ya shahi wanda za ta zuwa ta mamu danniya ta mamu mulkin mallaka to ya kamata fi sabilillahi kwata-kwata a yanke wannan alaka misali president saboda me yasa saboda idan aka yi haka nan ko da ba kuma sa mulkin insha Allah yan kaza za su sa albarka amma yan aka ce yanzu kuma suna nan wajen iraniyan kenan abu bai yi ba saboda haka a raba su da wannan wuri don 'yan ƙasa su kara ƙara samun inci baki ɗaya na gode mai magana malam kabiru daga nan maraɗi dan guri kusa da makarantar malam abba jamhuriyar nijar assalamu alaikum radio tehran jamhuriyar musulunci kuna tare da mai sauraron ku yau da kullum ilyas firizi na kula ra'ayin zuci a Agadis a jamhuriyar nijar na a yau da zan bayyana bisa yanke alaka da ƙasata ta ta nijar ta yi da eh, ita wannan kungiya wadda take mu ba mu ga amfanin ta ba harshen faransanci allah na gani allah ne ya ka eh, zamani zamani za a yi amfani da shi a cikin ƙasa ta amma ni ban ga amfanin shi ba wannan harshe na uwayenmu da kakanninmu harshe na hausa shine harshen da muka gada ga kakanninmu damun faransanci ina mu ina faranse ina mu ina yaren faransanci ba mu gade shi ba wannan mataki da sojoji suka ɗauka na ƙasa ta jagorori ina jinjina musu ina yaba musu wannan mataki ya yi kyau mu wannan harshe mun babu wani alheri da ya kama a cikin wannan ƙasa sai bala'i da raba kanu da kiyayya da adawa da ya haddasa mana a cikin ƙasar mu ta Nijar da fatan Allah ya tsare ƙasata da sharrin Faransa da makircin Faransa da dukkan mai goya ma Faransa baya rediyo Tehran daga mai sauraron ku Ilyas Agaris ku tashi da. assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radio iran mai magana isu mai gyaran salula daga cikin tashar da magaran ina so na zayyana ra'ayina na ranar yau eh, ra'ayina a bisa kan wannan kungiyoyi na kasashen duniya da nijar take huta mu har ecos din ma muna so mu a huta ma daga ita mu in dai abu zai zo ba na ci gaban kasar mu bane bun ma kamar shi kawai a huta a shahawa kowa lafiya mu zo mu yi aiki mu gina kasar mu matasa a kama a gina kasa shine ci gaba kuma mu dage da addu'a mu yi wa kasar mu addu'a ubangiji Allah kama mana mana Allah tabbatar da alheri mai magana isu mai gyaran waya daga cikin tashar damagara. magara assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radio tehran muryar jamhuriyar musulunci ta iran ina muku fata alheri asan barka barka da aiki ina gaida kowa da kowa yawa suna na saminu daga nan Zandar garin malam eh ni dai ra'ayina akan wannan eh, dakatarwa da shugaban eh, abdulrahman tani ya yi na kasashe masu aiki da harshen faransh gaskiya mun yi murna da haka saboda gaskiya kawai in ka mutum ka kishi halkan shi kuma muna kira gare shi da duk wani alaƙoƙi wanda suka shahe mu da horon shi kawai ya yanke su saboda mu a horon shi ba alheri ba ce ba tattare da mu kawai kayan mu ne take so ba ta samu shekaru da shekaru mun gane kayan mu ne take so ba ta samu da haka gaba ne gaba ne jamhuriyar musulunci a mun gode suna na saminu daga nan eh, garin malam zadar eh, muna muku fata alheri Assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci mai magana lawa na alhaji abdu aga da sunanca da da ga dama da kuke bamu mu faɗi albarkacin mu musamman ba abin da nan ce kamar inda sojawanmu mu na Nijar na mu ta Nijar su ce ko gwagwarmaya a kanmu talaka. To gaskiya mu ma talakawan ya kamata mu kama musu, ya kamata mu kama musu da abubuwa da yawa. musamman ba abun da ya kamata mu kama musu da shi kamar addu'a haɗin kai goyon baya duka mu kwatanta musu muna bayan su ɗari bisa ɗari gaskiya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 da yanzu kuma sai shirin mu koyi harshen farisanci آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی Bismillah Rahman Rahim jama'a masaurare Assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen Farisanci. Didala Ubangiji a yau za mu shiga cikin darasi na casa'in inda idan ba manta ba a makon da ya gabata kun ji cewa Sa'id wanda ɗaya ne daga cikin abokan Muhammad ya gayyaci abokinsa Muhammad domin zuwa gidansu domin halarta wani taro na cin abinci wanda kuma katin gayyata din ya riga ya iso hannun muhammad ya kuma yi wa abokinsa bayani dangane da yadda tafiyar tasu za ta kasance zuwa wajen wannan gayyata ta sa kasance tare da mu a cikin tattaunawar da za ta gudana tsakanin muhammad da abokinsa hamid dangane da gayyatar da aka musu zuwa bakunci a gidansu sa'ido kafin mu je ga tattaunawar sai an fara jin dukkanin kalmomin da za a amfani da su a cikin shirin kamar haka. cheese. Wannan menene? Karte da'wat. Katin gayyata. Mehmani. Bakunci. Hajj. Aikin haji. U da'wat karde ast. Shi yayi gayyata. آنها دعوت کرده اند سو سنگی آنها آمده اند سو سنزو پدر مهیپی مادر مهیپیا مکه مکه تالار دکن تارو خیابان تیتی بهار تیتن بهار خیلی سوسی دور نیسا هدیه کیوته ما میبریم مو منا کیوا ما باید ببریم مو دول مکی معمولا اما پی یوانچن لوکوتا مهمان باقو حاجی الحجی آنها میبرند سو سنا کیوا تو خریده ای کی کسیا چیزی ونه ابو من میدانم نی نسنی امروز ایو خرید سیه بازار کاسوه او می رود شی کو ایتا تنا زوا کو یه زوا خوب دکیو فردا گوبی صبح دسافی من میخرم نی زن سیا ما میرویم مو زمجی ما می خواهیم برویم مو من لطفا دو الله آره ای قبل از کپین رفتن تپیا تلفن بزن ka buga wayar tarho. To Madalla yanzu kuma sai a saurari yadda wannan tattaunawa ta gudana tsakanin Muhammad da abokinsa Hamid bayan da ya ga katin این چیست؟ کارت دعوت است؟ بله این کارت دعوت است سعید تو را به مهمانی دعوت کرده است برای مهمانی حج؟ بله پدر و مادر سعید از مکه آمدند و همه را دعوت کردند مهمانی کجاست؟ مهمانی در یک تالار در خیابان بهار است خیلی دور نیست باید هدیه ببریم؟ بله معمولا مهمانها هدیه‌ای برای حاجی میبرند تو چیزی خریده ای؟ نه اما میدانم مادرم امروز برای خرید هدیه به بازار می رود. خب من هم فردا صبح چیزی می خرم. می خواهی با هم به مهمانی برویم؟ آره لطفا قبل از رفتن به من تلفن بزن. تو madalla bayan da aka ji wannan tattaunawa kamar yadda ta gudana a cikin harshen Farisanci, yanzu kuma sai a saurari da tarjamata a cikin harshen hausa bayan da muhammad ya ga katin gayyata da aka aiko masa ga dai abin da yake cewa abokinsa hamid این چیست؟ کارت دعوت است؟ ونن مینه نی کاتن گیتا بله این کارت دعوت است ای ونن کتن گیتا سعید تو را به مهمانی دعوت کرده است سعید یا گیچه که زوا چنگ چن برای مهمانی حج دومین ترن تیا مرنر ایکن حجی بله پدر و مادر سعید از مکه آمدند و همه را دعوت کردند ای mahaifi da mahaifiyar Sa'id sun dawo daga مکه. سن کوه. مهمانی کجاست؟ اینا za تران. مهمانی در یک تالار در خیابان بهار است. za تران نه اونی ne تارو wani تیتن بهار. خیلی دور نیست. باید هدیه ببریم. با انسا د نیسه سوسی دول نه مه کی وته کوته بله معمولا مهمانها هدیهای برای حاجی میبرند ای بیسه گa ال'اده باقی سنا کی و الحجی کیوته تو چیزی خریدهای کی کسی sayi ابو؟ ابو؟ نه اما میدانم مادرم امروز برای خرید هدیه به بازار می رود. آ اما نسن ما هی مهیفیتا زت جه کاسوا دومین سین ابین کیوتا خب من هم فردا صبح چیزی میخرم دکیو نی گوبه زن سهی ون ابو خواهی با هم به مهمانی برویم؟ کنا سن متفی تاره زو ورن آره لطفا قبل از رفتن به من تلفن بزن ای دو الله کپین تپیا ka buga mani ترهو. Tuma da la to jama'a masu ware an dai ji yadda ta kaya tsakanin Muhammad da kuma abokinsa Hamid. Kwana ɗaya bayan wannan tattaunawa sun tafi tare zuwa babban ɗakin taro inda suka iske shi cike da baƙi waɗanda suka zo domin taya mahaifi da mahaifiyar Sa'id murnar dawowa daga aikin hajji inda aka ci abinci aka yanka rago aka miƙa kyaututtuka da aka saya domin taya su murna tudonan ne maka kawo ƙarshen shirin na yau amma kafin wani lokaci a madadin dukkanin waɗanda aka ji muryoyinsu da kuma waɗanda suka dafa wajen haɗa shirin a fefe ne abdullahi salihu katsina ke muku fatan alheri a tarbe mu a shiri na gaba madalla yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato afirka a yau afirka a yau jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na afirka a yau to a shirin namu na yau za mu je ne jamhuriyar niger inda kasar ta dakatar da duk wata hulɗa da kungiyar kasashe masu amfani da harshen faransanci ta oef kamar da shugabannin sojinta suka bayyana yayin da take ci gaba da yanke alaka da kasar da ta yi mata mulkin mallaka wato faransa hassan barka ne ke muku lalimar haban a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu. tumarilla kamar da muka riga muka ambata a matashiyar shirin kasar Nijar ta dakatar da duk wata haɗin gwiwa da ƙungiyar kasashe masu amfani da harshen Faransanci ta OEF kamar da shugabannin sojinta suka bayyana yayin da take ci gaba da yanke alaka da kasar da ta yi mata mulkin mallaka wato Faransa. A kwanan baya ne dai ƙungiyar ta OEF ta dakatar da mafi yawan ayyukan haɗin gwiwar ta da Nijar saboda juyin mulkin da aka yi a ƙasar amma ta ce kuma za ta ci da aiwatar da waɗannan shirye-shiryen da kai tsaye suke shafar al'umma da kuma masu kokarin ganin an dawo da demokradiyya to domin tattauna wannan batun shirin a yau ya gaito mana da malam Nainsa Jumrau wani mai sharhi kan lamarin yau da kullum a Nijar kuma da farko na fara tambayar sa kan yadda su masana suka ji da wannan matakin na sabbin mahukuntar kwankwadar sojin na jamhuriyar Nijar na fi cewa daga kungiyar ta oef ta kasashe masu amfani da harshen faransanci shi abin da ya kamata a yi la'akari ciki ita jamhuriyar nijar wanda ya san tarihin wannan kungiya wadda muke harshen cikin ci ya san zamanin shugaban kasa namu na farko wanda aka ce majori hamani lokacin mun aza jaririn ta wanda ya aihe ta hatta girma haka abinda muka ce ma a da turanci zuwa gaba sai ta zama oef don ka haɗin ƙungiyoyi na ƙasashe masu aiki da harshen faransanci wannan ƙungiya cibiyarta a nan take jin gurin Nijar. Habib Burgiba na Tunisi da Jore Amani da Leopold Sedar Sangor na Senegal da Prince Wenga na cambodge su hudu ne sun kirkira ta. In kana duba kai da kanka ma a lokacin shi ita da kanta batta da nazarin ana iya yin wannan kungiya. Ilimin yin ta, wasarar yin ta, halin a yi ta daga ne tashi wurin Nijar. to yau muka waye gari matsalar mu da horon shi saboda ita ma ƙasa aiki cikin ƙasashe wanda suke wannan rukuni a cewa oyef yau horon ta ce ta sa oyef ta ci mu ko ko an dakatar da ƙasar cikin wannan abubuwan da ake yi ya kamata horon shi ta yi la'akari ta da kanta bai cancanta da haka nan ba tunda yau kamar kaya ce ta taka wanda oyef ita da kanta mun gani ƙasar ruwan da wani lokaci ai ingilishi ta koma tsanayi, ta hoton waran shi yanzu wa mai ci sakatar jihar na oef yan ruwan da ce ruwan da tana cikin rukunin ƙasashe masu aiki da ingilishi don saboda horon shi irin hankali nata irin hajji nata da take aiki ta yi kulla kulla duka duniya sai da kan da wannan yan ruwan da matsayin sakatar general wannan kungiya a yau to malam na musa kasancewar kamar da kuka bayani eh, cewa nijar tana da cikin kasashen da suka yi ruwa tsaki wajen ganin an kafa ita wannan kungiyar babu ganin kamar na kaso ne gare ta a matsayin ta na wace eh, ta takarwa wajen kafa wannan kungiyar kuma a yanzu a ji ta ta janye ba wa mun kai ba su sun ka zungure mu su suke so su walaƙita mu to dole ne an matsayin mu na kasa yau mu ce mu ma mun daga dakantaka da duk wasu hukumomi na OEF aikanin wanda ba su wannan ba mun taɓa sanarwa kisa hukumomin suka yi sanarwa suka ce to nijar ita kanta ta dakantar da zamanta a cikin wannan ƙungiyoyi ƙanana da a ƙarƙashin wannan kuyacin ma oef sai illa masha Allah mu kuma wannan gaba kai mu da ma horon shi ba halishin mu ne ba turawan milkin mallaka ne suka suka milkin mu suka goya mana turanci alhamdulillah mun iya mun yi su iya shi yau muna da haliffuka nan na kasashe na mu wanda 'yan Nijar ke magana da su za mu samu wannan dama watakila zuwa gaba waran shi mu maido dota kama harshe ma na karkashin halussa namu in ya so a barikin jama'a da za mu yi aiki da horon shi amma duk abin za mu yi na hulɗa da yawa za mu yi shi a harsunan mu kenan yau mu maido don martaba mu da kama 'yan Nijar za mu darashantar da mu. To Malam Nausa kamar cikin bayanin da su sabbin mahukuntan Nijar suka yi sun ce kamar wato Faransa na amfani da ita wannan kungiyar a matsayin makami don kare maradun Faransa. Kamar wadannan irin maradun ne kuke ga wannan kungiyar take karewa na, na Faransa? Wannan gaskiya ne. Kuma ita wannan kungiya da an kai ta don mu cuɗayi juna ne a bunƙasa da harshen Faranshi kuma ya kasance duk abin da ya shahi al'adu na motsa jiki da wani abuwa duk kasashe masu aiki da harshen warishin mu yi shi tare sai ka gani warashi ta maida ta wata kungiya wadda take sawa zaɓe take sawa idanu cikin zaɓuka da ake yi cikin kasashen mu na afirka tun daga nan muka ce wannan kungiya ta fara wuta cikin aiki wanda an kasanta na biyu yau ba gashi mun samu matsalar da ita ta yi amfani da wannan kungiya na tishe ta tozarta mu ko da ci mutunci kenan horon shi ita da kanta yau ba ta bi ka'idoji ba wanda mun ka zana mu dukkan mun kasashe mu namu masu aiki da harshen Faranshi mun kai wani kungiya ce ma OEF ko ko ta aza ita shugaban mu ce a kasa ce kamar ta mu aiki da harshen Faranshi yawan ka hada da mu da Burkina Faso da Mali ai mun yawan al'ummar Faranshi ma tunda masu aiki da harshen Faranshi don ka cin wannan tahiya kenan ita ta iya ganewa ita ce dama ke aiki da harshen Faranshi mu faransi ba hancin mu ne ba muna larabci ga muna ingilishi ga muna espanyol kenan in ba hankali ba inda tabbar gurbi wani zai mai shi wata rana ita wannan kungiyar an ce tana inganta kamar tana tallafawa zaman lafiya da demokaradiyya da karfafa ilimi shin ta yaya kuma za a cike wannan gurbi a nan Nijar bayan wannan matakin a ina a ina ba mu gani ba abu guda ne ce maka ana wasanni na motsa jiki da wani abuwa ai kakkamanta bana an ka su a ƙasar congo democratic za a tsohon zahir can an kai wasanni na kasashe na matasa na kasashe masu aiki da harshen horanshi shi kaɗai muka san wuyaf tana yi sai wani lokaci in akwai ɗan rikici bisa girgin na zaɓe ɗan izo wasu magabata a zuwa ɗan bincika a duba a gani sai a ɗan tara duka da 'yan siyasa na adawa da na majoriti, sai a duba a gani sai a samu a yi a hannun kowa wannan mun ga tana wannan aiki hmm. to oyefu na ce maka siyasa ta koma tana yi kuma siyasa horon shi take yi yau kuma muwa kan magiya waye kar muke ganin kowa kenan yau ba a yi wata barazana saboda harshen da ba namu ba ko ta kungiya wadda mu da kan mun ka wa kasar ga yau in akwai gado mu ne zan mu cire gado cikin wani fun ba horon shi ba ita za ta ba mu ma to yanzu nijar ta ce za ta mayar da hankali kan harsuna na cikin gida bayan ɗaukar wannan matakin kamar ta yana kuke ganin yanzu nijar za ta iya inganta harsunanta na cikin gida dama muna da muna da sarusai masu aiki da hansukan namu inda ake bunƙasa da hansukan namu abu dai ne hankali na wanda aka malka muka ci gaba da aikin da wannan horanshi harshen horanshi yau tun da an bamu dama kenan yau muna da malamai kwararri kuma littattafai inda muke iya koya ma yaran da littattafan mu halsukan mu dama dai Nijar ba su dogayen su garin ba wata halshe goma ne garin wanda muke aiki da shi wanda kowa ke aiki da shi. To masu sauraro ina ga da haka ne muka kawo karshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya saki haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman bakon namu malam na Yusa Jimrau mai shari kan lamarin yau da kullum a jamhuriyar Nijar a nan kuma ni Hassan Barka da na gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya. madalla masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙashin shirinmu na yanzu sai kuma can da rana idan Allah kai mu za ku sake ji mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki da labaran duniya da dumi su a halin yanzu a madadin duwa da kuka ji muryoyin su tayar amin yake cewa mu yi ni lafiya wassalamu alaikum wa wabarakatuh Música